Firaministar Birtaniya Theresa May na fuskantar bore daga ƙarin 'ya'yan jam'iyyarta dangane da wani daftarin yarjejeniya a kan ficewar ƙasar daga tare tarayyar Turai. Ministoci hudu sun fice daga gwamnati kuma 'yan majalisar dokoki da dama sun yi kiran da ta yi murabus. Sai dai Theresa May ta dage kan cewa ta ɗora Birtaniya kan turbar da ta dace. Na yi imani sosai da cewa tsarin da na tanadar shine daidai ga ƙasarmu da kuma dukan mutanenmu. Tun da farkon fari na san abin da nake son sama wa jama'ar Birtaniya don mutunta ƙuri'arsu, wato cikakken iko da kan iyakokinmu ta hanyar kawo ƙarshen zirga-zirgar jama'a ba tare da tsangwama ba baki ɗaya. Cikakken iko da kuɗinmu ta yadda za mu yanke shawarar yadda za mu kashe su da kanmu akan abubuwan da muka baiwa fifiko kamar tsarin kiwon lahiyarmu. To ɗaya daga cikin ministocin da suka yi murabus shine Dominic Raab wanda har ya zuwa safiyar yau shine ke kula da shirin ficewar Birtaniyar daga kungiyar ta tarayyar Turai. Ya kuma bayyana dalilansa na ajiye aikin nasa. Ina fafutukar samun yarjejeniyar ficewar Birtaniya daga EU mai inganci, to amma sharuɗan da aka bayar a jiya ga da manyan miyagu matsaloli guda biyu. Ta farko ita ce sharuɗan da EU ta gabatar na yin barazana ga martabar Birtaniya.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 ministar kudin najeriya hajiya zainab shamsuna ahmad ta ce halin da talakawan kasar ke ciki ba zai zamo mizanin tantance karfin tattalin arzikin kasar ba a ƙarshen shekarar 2016 ne dai tattalin arzikin najeriya ya samu koma baya amma a farkon 2017 hukumomi sun yi ikirarin cewar ya farfado a hira da ta yi da usman munjibir lokacin da ta kawo ziyara nan ofishinmu da ke london hajiya zainab shamsuna ahmed ta ce suna sane da halin da masu ƙaramin ƙarfi ke ciki amma suna ɗaukar matakan rage raɗaɗi. to fitan da aka yi shine eh, mataki na farko amma sai an ƙara aiki an mai da eh, jikin da ya zube <laughs> don a samu kowa ya ji amfanin da ke faruwa. kamar ta yaya ne hakikani za a gane an fita daga komar tattalin arzikin da najeriya ta samu ne matukun. idan mutum baya da lafiya ko kuma in ce bari in ce idan mutum ya yi hatsari ya kare da farko za ka kai shi asibiti a asibitin nan dole sai an wanke ciwo dole sai an ɗora kafan nan kuma da zafi ne sosai so mun san cewa mutane suna shan wahala amma in baka gyara kafan nan ba kafan nan riɓewa za ta yi kila sai a zo a yanke ta a zubar gaba daya so kun san yanzu cewa mutane suna wahala mun san cewa mutane suna wahala kuma ba ma jin daɗin cewa mutane suna wahala shugaban ƙasa abin yana bata ah, mishi rai amma a dole ne a sha wannan magani don don nan gaba a samu ƙoshin ah, lafiya. Duk da cewa mutane ba sa iya samun abinci su ce lokacin gwamnatin baya wadda kuke ikirarin ta kasa bon shinkafa dubu takwas ne yanzu ya kai kusan dubu ashirin. Ni dai da na san shinkafa mako biyu da suka wuce dubu goma sha hudu da 14,500 biyar So kudin abinci ya sauko. Kuma um, akwai mutane da yawa da suka koma ba hanyar uh, noma yanzu. Da muka zo manoma yanzu sun karu da yawa a ƙauyuka a garuruka mutane da yawa na noma. Wanda ya zauna a rana bai ci abinci ba to kila shi ma ya kamata ya tambayi kanshi cewa akwai wani abin da ya kamata in da ban yi ba because kowa ana ana muna ta kokarin mu cewa kowa ya koma ga bakin noma ne ko a bayan gidanka ne ko lambu kai za ka iya ce noma da kayan aikin noma sai da taki sai da duk wanda ya fito ya nuna cewa zamani haka ne shi yasa aka yi aka sa babban bankin Najeriya Central Bank ta ba da kananan basuka domin manoma su samu su je su noma shi yasa gwamnatin tarayya cikin um, uh, social investment program ɗinmu akwai wasu ƙananan basuka da ake bawa masu ɗan kasuwa da masu ƙaramin ah, business suke tunanin na siyasa ne eh. yan siyasa kuke ba a'a ba yan siyasa ba ne gajiyayyu ake ba kasuwa muke zuwa mu ga tallan lemu mai sai da albasa mai sai da tumatir su ake ba kuma kuɗi karamin a mutane na cewa wannan kuɗi karami 10,000 mai zai ma mutum to in ka ba mai sai da tumatir 10,000 ka ta damu mishi kasuwa kenan. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Babban mai shigar da kara na Saudiya ya nemi a hanyar yanke hukuncin kisa akan biyar daga cikin mutanen da ake zargi da kashe dan jarida Jamal Khashoggi a watan jiya a Turkiya. Gwamnatin Saudiyar dai ta musanta cewar tawagar jami'an da ta tura Turkiyar ta yi aiki ne da umarnin yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman. Shugaban Uganda Yoweri Museveni ya ba da umarnin gudanar da wani gagarumin aikin tsaro domin kare harkokin kasuwancin 'yan China da ke kasar. matakin ya biyo bayan wasu jerin sace-sace ne da aka yi a kamfanonin da 'yan canan ke zuba jari shugaba museveni yana so ne a gudanar da karin sintiri tare da kakafa na'urorin kyamara a yankunan da kamfanonin suke kotun tsarin mulkin gabon ta soma wato ta tsoma baki domin hana barkewar wani rikicin siyasa a kasar sakamakon rashin lafiyar shugaban kasar ali bango tun dai da aka kai mr bangon asibiti a saudiya a watan jiya majalisar ministocin kasar ba ta yi zama ba yanzu kotun ta ce mataimakin shugaban kasa ko prime minister zai iya shugabantar taron majalisar ministocin na wucin gadi matar tsohon shugaban amurka michelle obama ta fara wani rangadi a kasashen duniya domin tallata sabon littafinta mai suna becoming wato kasancewa a cikin littafin dai ta bayyana cewa ta yi bari kuma ta yi amfani da fasahar nan ta haifuwar jariran kwalba domin ɗaukan cikin 'ya'yanta biyu haka zalika ta yi maganar cewar ta nemi shawarwari daga ƙwararru akan batun zaman iyali tare da mai gidanta shugaba barack obama michelle obama ɗin ta ya shaidawa a gidan talabijin na cbs cewa akwai lokutan da auren su ya shiga mawuyacin hali Lokacin taimakon shawarwari a gare ni shine mafi mahimmanci saboda na koyi cewar shine har yanzu ya sa na farin cikin da nake da shi. Ba aikinsa ne shi kaɗai sa na farin ciki ba. Dole in samo tawa hanya ta wannan fuska. Idan da bukata za ku sake komawa? Babu shakka. Duk da cewa kun yi suna su. Oh, Tabija. Eh, ina jin taimakon shawara na ɗaya daga cikin lokutan gyara. Aure na da wuya. Dukkanin aure na da wuya. Ke kin san mu dai, ina son mijina. Muna da aure mai armashi, to amma sai da aiki.